tsari kata hau dinin jadidan. Tijjanawa ba su yadda a ce addi ɗarika su sabon addini ne ba su yadda ba suna karyatawa. Idan wa kafa al'aqilu in mai hankali ya tsaya albasir ala jami'i ma takaddama har ka gane duk abinda da gabata min awwali hadal kitab la ya baqa fi shakkin babu sauran wani kokan towa ta radudin fi anna tariqata tijaniyata tariqan tijaniya dinu jadidu mustaqillu sabon addini ne mai zaman kansa wa mutamayyizun an islam ya bambanta daga musulunci fi jami'i anzumati a dukkan tsare-tsaren shi wata kosihi da ka'idojinsa wa a ka'idihi da a ka'idojinsa wa khasa'isi kai bambance-bambancen usulubin dan tijaniya ya bambanta daga tsarin musulunci kama sabaka wa kama sayati kamar yadda zai zo insha Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya gabata akwai ƙarin gayya gaba wa ta'ala walakin na tijaniyina amma tijjanawa yunkiru na zalika sukan ƙaryata wannan idan baka iya shigan wannan kwanan ba to fitan ka zai baka wahala dafa! wa yadfa'unahu bi kulli ma yastati'una bihi suna kawar da shi da duk abin da suke iyawa min kowatin na karfi in karfin zai amfani wa tarakkazu difa'ahum kariyansu ya tsaya a wa'annan point fona-fonan ko ajandodin ala zalika alhaƙa'iƙo salasa abu uku shine nan ne makamarsu da haka in aka kwance maka su hankalinka zai kwanta atabitatu alati la yan bagi inkaru a wanda ba yadda za a yi a karya wahiyya inna kauna auradi tariqatihim zanto wudujin tariqa su wajibatul ada ba wajibi ne ayi ba to zanto wajibi wa ke wajibtawa Allah in suka wajabta. wajibi ko da ƙur'ani ko hadisi to ya zama su suka tsara nasu wajibi wannan ya nuna addinin su mai zaman kansa ne wajibatul lada ja'ala hadinan jadidan wannan ya sanya addinin su ya zama sabu za ta shari'in jadidi mai dokoki sababbi idi inna zalika don wannan lam yakun mawjudan fi jumlati ma ballagahu lana rasuluhu wanda annabi ya so mana da shi abun nan ya zo bayan shekara dubu ɗaya ne to yaya aka samu wajibi bayan annabi na dubu ɗaya a ƙasa kuma bayan alƙur'ani bayan a cikin hadisi kaga wannan ya tabbatar maka lalle tijjaniya addini ne sabo hmm? ai gashi can gaba shi ne ai ba a je ba inda suka wajen ɗin, ba ka duba abin da ya ce <laughs> shi ne ai shi ne amsa suna can gaba ai ya kawo tambayoyi na hisa na ce muku karatun da ya kamata ba shi zai baya in suka ce in kace musu haka waje ya ce su suka waje ta kansa to mutum ya taɓa waje ta kansa shi ne bari za ka gan shi can gaba yadda aka yi sa kamar misalin na a ce maka ainihin mai kirarin da ake wannan ce ce ana ce maka gashi kana ce ta mai a cikin alihunka ko bulkina kenan in ji wannan haka ya tabbata wannan shine hujjojinsu saniyan kan ce akan ce inna wujubal wudu'i la qira'ati jawharatul kamal وجبت على الولد وجنكرة جوهرة جاء لها أفضل من القرآن ومن جميع عبادات دين الإسلام تند الدعاء دين المسلم سباة عبادة دباء انت ماما وانا انونا مكالا ليتي جانية دين نصابو دين الإسلام حيث إن القرآن كله يقرأ من أوله إلى آخره بماذا؟ بتيمم بالتيمم وكذلك جميع العبادات التي علمناها رسول الله تؤدي بالتيمم أنا أنت تتيمم وعلى هذا فهي أيضا تشريع جديد وانا فاكنون ما إلا التجانية الدين نصاب لم يكن موجودا في شريعة الإسلام كاريكي ثاني دندما شابوكم هيكم ثالثا إن اعتقاد أن الشيخ التجاني قدري وشيخ التجاني أخذ هذه الطريقة من النبي مباشرة شيخ ما كي فسكا دا فسكا في اليقظة لا في المنام بما فرقي أيوه an yi tifaki ana 'yan farkin annabi duk da an san ba za a karɓo wani abu sabo ba to amma wannan ba a farke ba ya je ya sadu da annabi suka gaisa aka ɗauko wani aka bashi ha min jumlati dinihi wa shari'atihi sallallahu alaihi wasallam allati la ya'rifuha ashabu wanda sabai ba san su radiyallahu alaihi abubakar bai san wannan ba umaru usmanu ali duk waɗannan ba su san wannan ba Wata tarakta bwa al'adar halika annan na biya in ta ya nuna ma annabi ya tafi min dari duniya iri a jawar rabbi. Kuma daga cikin abinda ka'idan an bi ta bali guri Sala. Ko to abu hannake nan gama isar ban likma a ungu la'ila ka. Kala mai jami'a ma'aza annabi ya mutu kenan bai isar da duk abinda aka ya sarba mun shari'a ta وشعائر دينه إلى أصحابه كيف وقد قال لهم يا ذاك أنا ما قلنا عند آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أنا cewa النبي bai isar da sako ba sai akan tijjani wa har har suka yi da wannan shi kenan an gama har za su kare wannan har wani ita shi zai kare ce ta tabbata kenan kun faɗi dama gudun abin da ke gudu kada a ce an muku kage ne ba ku faɗi ba innahu sallallahu alaihi wasallam qad intaqala ila jiwari rabbih qabla an yukammila dinahu kayfa wa qad qala ta'ala qala Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wanda har yahudawa sun san haka da yahudu yake tambaya umar ce akwai wata aya ce ta hinko inda wurin mu ta sauka da mun dauki ranar ranar bautan Allah yake wace ce ce alayhi wa kamantu lakum ku kai ce to na san inda ta sauka na san ranar eh wuri wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to amma yau ga wani arni daga cikin musulmai ya shigo ya rabo yana so ya soke ta shi bai zama nan ta ba ولم تكن الطريقة التجانية من جملة دين الإسلام دونها كتجانية باتا دقة كنتار الدين المسلم الموجودة آه، في القرآن والسنة الذي عمل بها الرسول به الرسول وندع النبي عيكلش وهو جميع أصحابه هو وجميع أصحابه وحتى الشيخ التجاني نفسه شيخ التجاني كان سيرضى رقم عن فيه aragama ko aragama anhu dualesa bi ana tarikata tijaniya tidino ikhtori'a ba'da nabi hadin ne da kakakara shi bayan annabi bi alfin wa mi'ata israna yaquluna fi raddi idan su barkina wa kenan suna faɗi a raddi fi raddi an ilzamil awwal daga kamun farko inda aka shaƙe su a farko shine ilzamul awwal inna awrada tariqatihim sarat wajibatan ada'i alaihim min jihati nazar shar'i ina balkina to ga abin da ake gaya maku balkina ga sun dariƙa balkina suna suna akan nan su karama hadda hadda kiran wannan abun daukan abun dauka ne nan da bulki da su cin cin malam suna da wani abu dan suna zikiri na daga sa ce kada Allah amma kalau na ba koyi kai ma wayo hatta da ini ma wannan me bambanci ka wanda aka masa duba da bayan to shi bel yazo aka ce masa don ne abun duba sai makala shi maka ce tanki eh, sai ka sai ka tace ka gani baka ci ba <laughs> mutuwa za ka yi ba ka yi da gaske ba shi dan abu kankani sai aka kaɗa mutum ganye dan kankani ya kaɗa ma ganye ka rasa inda ka shiga haba mutum wannan shi ne su ai alwashe su kai. an nazar shar'i in ka san nazar shar'i ya ga wata kakanta nazar shar'i irin nasu ne la min jihati anna shaykha tijani huwa alladhi awjabaha alayhi ba shehu tijani ne wajabta ba Allah ya wajabta alwashi su kai shari'ar ta ce ai anna kullu fardin من أفراد التجانيين قوة نقودة قبل تجانا لا يأخذ طريقة من أول وهلة فرقون كربانتا إلا بنية النظري هذا مواجبين تاني النظري الواشي والكنة أو قوب الأهد جو رجاء جو ذاك ير على أنه يقوم بأداء هذا الورد حتى مماته ما والشريعة الإسلامية تقرر أن المسلم شرع مسلم تنا تبت الدو مسلمي إذا نظر أن يقوم بنوع معين من أنواع الطاعات يا الواشي ذو النوع ددق بنغرور لوجه الله صار واجبا عليه أن يؤديه كما نظره هذا هو حجتهم هذا هو حجتكم كانوا ويود wa yarudduna an al-ilzam sai dai ba zai bada amsa duka ba kuma sai ya koma can wa yarudduna an al-ilzam suna mai da martani akan wancan na biyu bi anna wujub ad-daw'i wujub ad-daw'i li qira'ati jawharat al-kamal abinda yake wajata na لا يجعلها أفضل من القرآن لأن القرآن لا يوجد بدله وجوهرة الكمال يوجد بدله نما أجي كلاس يا خشر هلن ذا قدعو بدلها وهو صلاة الفاتح وذلك مثل صلاة الجمعة قياس مع وجود الفوارق إذا كان الإنسان فرضه التيمم ويتركها ويتيمم ويصلي الظهر مكانها وأما ردهم ردهم عن الإلزام الثالث كما ونأكو ويتقرر fi anna shaykhahu cewar malamin su Ahmadu Tijjani akhbarahum bi anna an-nabiyya kana fi hayatihi yulqi ahkaman khas yana bada hukuncin kebaku lil khas wal 'am lil 'am wa amma ba'da wafatihi bayan da ya rasu faqad inqata al-ilqa wal 'am lil 'am abinda idan kata da shi saukarwa amu da amu ne وبقي إلقاء الخاص للخاص ده هكا شو تجاني ده خاص يسامو sai سيكا جي gidan سوى kai sai hawa yawa fa ni ma nayi mamaki دو dabari zaka mutu kuwa ولم ينقطع بوفاته وهذه الطريقة وأرادها من قبيل الإلقاء الخاص للخاص هذه الردود كلها ركيكة بالكنا وانا رد الدكة في شرميني sunna kongkonci kama taraha li'annaha mabaniyatun ala asasil jahali bisyari'i an gina shi ne akan jahiltan sanin fikihu jahiltan ba shari'iyuna ba wa ahkamuha ba su san shari'ar musulunci ba jinta kawai suke lalayen saurare ne kawai bal la'allahum yuriduna an yakhda'u biha anfusahum suna son rudin kansu ne wasu faha'ahum da wawayen da suke karkashin su a ataba'ahum na kulu lahum don haka doktora ce muna ba su amsa akan wannan innal qawla bi anna tariqatahum wajibatun alayhi alaykum ku wajiba ce akan kan kumin jihatin nazari kalamun batilun magana banza ce daga mutanen wofi la asasa lahu min as-sihhati min wujuhi muta'addida kai ai wujuhu din ba za su shigo ba ha to sai ka duke muku da a bashi nan da suka karyata da abu nawa suka karyata hujjojinsu ɗan gurman hujjojinsu nawa ne wanda suka karyata shi da mana ya hujja da uku eh kai daga a ciki ha me na biyu da na uku me suka fari na farko kana kallo ai ka da gilas kawai ma ya wadatar to mu je na farko faɗi na farko na farko daya mallan ka duba min kada dinga juyawa <laughs> ah, mu je na daya. na daya. wai tambaye ga kai shi na da hujjan su ya ya kwara hujjan rabbi da suka yi ai wannan ko don balki na karge shi tun da ya fi ido ka sakan sakan wannan hujjan kuma ga shi ne yanzu ya bayana kayan kari na biyu na uku kai baɗi na kana bakin kana rawa na ɗaya

yaƙubu baka usman dama da aka raba mai hadiya saboda don ya kamata a yi mai riƙe matsalolin su shi wancan burkina ne na so tuntuni da mashi na auna har na ɗauko masa kyautar da zan ba shi in ya da ya bani su duka ga shi nan ma baya nan ba ko ya zan zuba ba shi ba hmm? na uku da khaf saboda khafi ne eh saboda kana amu ya yanke khafi na nan kai dan shekara ta ya ta takwas ya koyi. farko sun ce ainihin saboda mai su ta zama wajibi suka ce alwashi ne ba ma ne ya sa su ba alwashi ne saboda ka wanda kawai alwashi a ce dole cika na biyu suka ce jauhara ba ta fi ƙura'ani ba jauhara don sun ce jauhara ba a yanta sai da alwala wannan ba ba haka ne ba saboda ita jauhara tana da canji qur'ani ba da canji ba a mahara su na uku saboda annabi na karantar da khas saboda kanan don an ce dama ilimin khas bai kare ba saboda kana suka ja suka tsaya to ne doctor yake ta wai na duk gaba da shirme ne shi kuma doktor can wani shi ma da abu yake kafa hujja yace tariƙarsu ta zama addini mai zaman kansa saboda sun ce wajibi ne ko na biyu tariƙarsu ta zama abin nan addini ne mai zaman kansa har suna da wani abu da ake yin sa ba sai da in ba da alwala bai yiwuwa a ibada duniya kam ana yin ta da taimama amma jauhara ce kadai saboda karama ne nuna wani addini ne daban abu na uku ko cewar eh Eh, ah, yana zo yana karba da kansa ko ya je ya karbo da kansa saboda haka nan duk wanda ya karbo da kansa yana nuna zaman kansa yake da eh yawa ya je ya karbo da ɗari biyu to ya kamata a ce wannan ya zame mana da ka saboda domin idan ba ka tsaya ka tantance ba nake gane muku dole ne mu tsaya mu tantance wannan abu ta inda da za ka samu ka jangulo ku yi da wannan sai ka samu ka rike da kyau ku yi da wancan wannan karatun ya sa ta kakakulu ta fahimta zama kakakulu na sake tara ko wani zai tambaya kar kuma kaje ka tambaya abin da ban sani ba yanzu bari baka kyautan wani ka je ka duba insafi insafi za ka ga inda kawo bambanci tsakanin istihsani da bidiya shi ma insafi na abubakar al-jazairi ya kawo eh eh eh, eh. kamar yadda biyu ya taimake mu kamar yadda shi wancan ma almaliki to haka insaf a ne suna nan ta inda za ka tare ɗan bida ba dama ya ɗaga ta nan akwai bambanci tsakanin istihisani da bidi'a akwai bambanci tsakanin salisul mursala da bidi'a na'am yanzu za mu ɗora ko shafi me dan banga yaya ba ma lai faɗi ba su suka faɗi su ne din su ne su ne suka ce su alwashi suka yi don haka ba bidi'a suka yi ba ba ma ruwan tijjani da wannan shi ma tijjani haka ya za su da abun su abin da kai alwashi kuma dole ka cika shafi kuka ce nawa saba'in da uku na'am ba shi ne yace kamar da gani rududu hakika ko sun ba da raddi sai gashi wanda aka yi masa ka'an ga wanda ake so a yi karatun a kan shi tun da shi ne ya ɗauko abin ya dame shi har na tambaya gashi na tafi gantalinsa al'awwal suka ce ba yadda za a yi da suka ce ku dube shi can ko inda suka yi raddi ya raddi raddin bi annal ilzam al na aura da tariqata tijaniya sara wajibata al-ada'i ko alaihim من جهة النظر الشرعي لا من جهة أن شيخاني كوب أنا أنا تجان أنا أنا شيخ التجاني هو الذي أوجبها saboda kana me ma za a ga musu malami anan. nan ko sai musu nan dokta isa yau yau ga mahaukata ai wannan duk abin da suka faɗi shirme ne al'awwal annan nazar shar'iyya alwashi na shari'a la yajuzu illa bi amrin masharu'i bai halatta sai da abu shar'antacce ba ka alwashi sai da shari'a in kai alwashi da bidiya wannan haram ne ai hatta ji aka canza alwashin bidiya ba zai cika ba mitlu salati ne kakan yi alwashin sallah wa sadaqa wa sabu wal hajj wal umra wa ghairi dhalika min al wajibati fa inna allaha lam yushri' tariqata tijaniyya ko ko shari'a ce Allah bai kirkiro bai shar'antar da shari'ar janiya ba ala ayyi muslimin wani dalika innan nazara biha ba talo mutum ya yi alwashin zai ɗarika tijjaniya wannan shirme ne ba ta ce ne abu mamnu'un shar'an li'anha bid'a muharrama haythu nusibat ila nabiyyi inda aka jingina ta zuwa ga annabi zuran wa buhtanan wala yalzamu al-wafa'u illa bin nazar al-mashru'i ba a fita daga wannan rikicin ba eh sai gobe ka ji yana tambaya gobe wanda ya tambaya ga a bashi amsa inda ya dan nan ne eh. mutum zuwa da yawon sa buya buya buya buya buya da menene sun ce alwashi ne ce eh, ya haka suka ce maka ka tafi can a tsani tunda ya ce kansu ma domin min aujihin ai la ko menene min sihati min wujuhin a tsani أن النظرة الشرعية الواش شريعة هو أن ينظر المسلم بفعل أمر مشروع وتي الواش أيكة أبو شرعا تتسي كما سبق يستطيع الاتيان به وان زي يكاوشي بدون مشقة زائدة يفعله مرة واحدة باع الواشي أو رايوه الواشي ذاك إنسان فقط وإذا ذكره صار بدعة wa idza karrarahu in mutum ya maimaita to ko ya zama bid'a yayi fa inna Allah ta'ala la yaqbalu ibadata mubtadi'atin Allah bai karban duk wata bidia ai ibadata bid'a fa kaifa takunu tariqatu tijaniyya min al-umuri allati yajuzu an-nazaru biha kaga wannan ma waccan kadai ka fita wannan sai ka ajiye ta safiya domin kada ka je ka dinga zuba hujjojin duka gaba daya daya za ka kawo ka zauna kawai ai ta ta yi illa sai inda ka hango akwai wanda ta fi wannan fita sai ka ɗauko abin da ya fito fili za ka kalli mutane wacce za ka kawo musu sai ka ga irin matsayinsu wa kada jumi'at wasfaini kilahuma bid'a kaga an haɗa siffa guda biyu dukkan su bid'a hiya nafsuha bid'a kanta tariqa bid'a ce muharrama ثم تكرارها ميميتاتا إلى الممات أيضا بدعة بالنسبة للنظر كذا بدعة كم بدعة الثالث حجنا أكو إن ناظر النظر من ألواش الألواش الشرعي إذا تساهل عن القيام به إن بيتكابا كما نظره عمدا حتى تقول عليه الوفاء هيا كافة به نهائيا لا يهل عليه الهلاك a duk littattafan musulunci ba inda aka ce halaka za ta samu wanda ya alwashi bai cika ba zai kahirta ba inda aka faɗi wannan wal uquba hataman wa innama yakfihi an yastaghfira Allah in kai alwashi ka kasa cikawa ka kai gargaran ba zai ciku ba sai dai ka nemi Allah gafara bi khilafi at tariqati at-tijaniyya allati idza taraka al-muridu in muridi ya bata aw tahawana biha يهل عليه الهلاك والعقوبة لا محالة وهذا لا شك تشريع جديد مغاير لشريعة الإسلام saboda haka hujja da suka kawo ma sai ta kara jefa su zuwa arrabi'u fiska na hudu annal umura shar'iyya duk wani abu na shari'a Alati tajuzu lil fard wanda ke halatta ga mutum ɗaya musulmi أن ينظر فعلها لوجه الله هي أمور مشروعة تولى أبو نشر أن تتي ابتداء وكان بإمكان كل أفراد المسلمين كما قوة ذي يوانا عرواشن أن يفعلها يا أيكتاتا متى شاء تقربا لله على سبيل الندب ثم إذا نظر فعلها لله صارت واجبة عليه بالنذر يفعلها مرة واحدة فقط سواء أكي إنسا كوي وعلى الكيفية التي نذر فعلها كما يد سبا هي الواشنين ما دامت موافقة لقواعد الشرع بخلاف الورد التجاني فإنه لا يجوز في شريعة التجاني بيع على شريعة تجاني للمسلم غير التجاني أن يقرأ الورد هو بعد ما كيورد سكايمي سيانكر ko amma alwashi fa sai ka karba bayan ka zama musulmi kana yi alwashi na yi alwashi zan yi sallah a goma yau da daddare na yi alwashi sai na yanka rago in kyafe shi wanda duk izo sallar idiya nan ya zo ya yanka ya ce yana so kaga wannan alwashi ne kai za a ce kana da ladanka amma ɗariƙar tijjaniya ba za ka ce na yi alwashin tijjaniya sai ka je gaban shehi wannan nuna ba daidai yake ma da alwashi ba hatta su kansu masu cewa alwashi ba su san ma abin da suke ba ko alwashi kuma yana yin alwashi abin da ka dama kana alwashinsa in dai kana musulmi to tijjaniya ko ba dama kai alwashin ta sai in kai dan tijjani ne sai kai kalmar shahada su an yi kara lura da tijjani bi niyatin nazari marra wahida faqat ishe bari sau daya bari suma ya tarkuha bil marra ila abadil abidina alkhamisu hujja na biyar akan dai wannan alwashin din da suke cewa wannan alwashin ina jin da shi suke kwada mutane a duniya karshen ta wani shedani ne daga shedani su can ya kirkira musu wannan abu to karan kansa ko ban kaura yayi annazaru shar'iyyu alwashi na shari'a la ya taju min al bai da bukata mai alwa daga mai alwashi aksar min an yakula lillahi alayya fi'lu kaza na yi wa Allah alwashi zan yi kaza من الطاعات المعروفة في شرعه ويفعل ذلك مرة واحدة فقط على حسب ما حدده بإذن العام الإلهي بإذن جمامي بإذن شيهبا الذي لا يتوقف على طلب إذنه الواجب متبين من إذني أي شخص أي شخص آخر مهما كان ولا التزام شروطه الخاصة ba lizimtan sharuɗa na musamman allati laysat fi kitabillahi bi khilafi tariqati tijaniya kafin ka zama tijaniya sai ka zauna a gaban shehin ya baka ya lakana maka ya baka sharuɗa to sharuɗin ta har a gidan rediyo kuna ji ko za a yi kaza ba a zartan mali ba a yi kaza ba a yi kaza ba a yi kaza man sharaɗa hadi shuru allati taqumu ala shurutik ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله فلا يؤذن لمريد الدخول باعين إذني ومريدي يشق فيها بقراءة أورادها إلا إذا التزمت تزمها سيئات أو كالقوري وأكثر استدراك على الله wannan shine mafi girman yi wa Allah gyara wa taqaddumu bayna yadayhi subhanahu da wucewa gaban Allah wa ta'ala وهو ورسوله وخرق لقوانين الشريعة الإسلامية دكيت شريعة مسلمتي ومحاولة تفريق شمل المسلمين دقوا قرن سابع ومسلمي وفض أحدتهم دفتح إن كانوا مثل ترك الصلاة خلف مسجد الشيخ التجاني هو a cikin ka'idansu dole za ka daina sallah a bayan mai kishe wuta jari limuridi dukkoli fi tsariƙatihim فإن الإسلام لا يعترف بالشيخ التجاني musulunci bai san da shehu tijjani ba wa an falihi min ad-dajjalina daga cikin makaryata walidhalika lam yaj'al li mubghidihim don haka Allah bai sanya mai kin irin waɗannan dajjalai hukuma khasan fi shari'atihi wa kadhalika tasdiqu bi kulli ma akhbara bihi shaykh haka musulunci bai ce a gaskata duk abun da shehu tijjani ba da labarin sa ba fa inna shakka tijjani laysa nabiyyan mursalan bala duk abun da ya faɗi a gaskata shi hatta ya kuna sadikan fi kulli ma akhbara bihi bal anna kulla ma akhbara bihi shehu tijjani kadibun duk abun da shehu tijjani ba da labarin da shi ƙarya ne sarihun eh shi eh a ƙa'idan su ne haka yake ƙa'ida ce auren su bai don ƙa'ida dama ai ai ba akwai wanda zai zauna a gaban shehu fa kaman gawa dole daga cikin sun zai je zauna kawai ji gaban shehu ya haka shehu in zai kakwale ma ido sai dai kai shiru haka me ya same ka ido ka kalla yi eh, haka ya san hannunsa a bakinsa ya sa hannunka hancinsa kai shiru kaman gawa aure mai wanke ta. Ka da ka taba wankin gawa ba kamar taba gani ba in ka dan kuma shi wato ma gaba gaba daya su ma kai kan ka taba ya ga gawa da ya ya ka dan to haka kadibun sarihun duk abin da shehu tijani faɗi ƙarya ne la shakka fi dalika la shakka fi dalika wa amsalu hadaini kathirun irin wannan suna da yawan fi shuruɗin fi shurutihim za'ifa allati la yaltazimu biha ba wanda zai rike wannan man ya man ya tamatta bi qulamati zufuri min al-fahmi wal basirati shikenan ma tun da ka kada min ka wanda yake jin daɗi da fahimta daidai da farce ba yadda za a fi shi jani. ba yadda za a yi kana da ilimi miskala zarra a cikin tijjaniya duk ba tijjani za ka zama shi wani katako ne in ma mai neman kuɗi wa in ma katako saboda haka na zaka iske ai kata ban gani ba ai an fi gina su akan falala wanda ya gan shi dan aljanna ne wanda yake son shi a zuci dan aljanna ne dan kuma haka kai sadaka wanda duk har ya taba ba da wani abu shehi ya ci wannan mutum dan aljanna ne ce lalle kuwa za ka je aljanna za ka je da yawa gononi ko su da ji gwamnoni sun da zaga kafa yadda eh a misalla ya fi kaɗan yi kenan me yi labari Allah sarki kai ka bari gaya mana eh eh ina jin ka karbi da shi eh da wannan falala yanzu nan ka gaji to yi za a ne su zaka iske ba sa karatu yadda ka gan su haka sun kun sun kun sun kun kawai ko tafsirin su ka je ka gani shi da shehin ke jin tarbi kuma ma ke zai zauna kawai ai haka na taba zuwa lokacin da ba da aikin yi to to in ba zauna gari ban zama mai ka. ko menene ya ishe ka daga nesa idan ka leka ka gaba abu na ya kamata ka gudu ka bashi to amma ga ga kuruciya da rashin hankali yake bari mu je mun ga kwakwaf ta kara za gani kawai ana ta tayi ana ta tayi yayin da suke annashuwan an ci a yi du'a'i salati goma ka annabi to lokacin zaga duk inda mutum yake zauna tsaye to lokacin nan ne za a abin to ga wannan wannan masifa ne ba mai littafi to karatu ga ba littafi ima de de ya to kampa to nang ya pa to ya ya pa to chen yetar ka to nang yetar ka to nang to da ke ki afta rubuta musu shi mana shi sa aina za ka samu mai kwaikwayon shi shi to dama shi shi kadai ne la sharika lahu asadisu suna shidda ana tariƙata tijaniya dinin jadidu shi hana zo na kan bakana ai wannan ya tabba hujja biyar din dinun jadidun mu azu suna zamana da makamai to amma ba rijal ba tsayayyu dinun jadidun munazzamun mai zaman kansa ai kun gani lahu auqatuhu ko shi kuma fa Sai shi ma wannan sharadin ne alwashin ne wa shurutuhu wa ahkamuhu wa kayfiyatuhu wannan tun da nan fa ina magana ne ba mai gane wannan sai sai fakihi sai wanda ya karanta shari'a tunda a kali farko mai auqatuhu ka wani lokaci dole hidi daga Allah zai zo shurutuhu ga wannan dole hidi daga Allah ahkamuhu la budda min Allah ne kaifiyatuhu haka tsarin yadda abin yake allati laysat fi maqduril faradi wanda bai daga cikin iyawan mutum daya an ya tasarrafa fiha بزيادة أو نقص هذا يدل على أنه دين جديد وبالتالي بوغو دكاري دكارو هي واجبة على كل فرد تجاني واجبين أكن دوني بتجاني kaga shi ma bai hada musulmi ba biltizamihi shurutuha rike sharuɗa labi nazarihi ba alwashi ake cewa ba in za a shigar da mutum tijjaniya ba ana ta yi alwashi ba sai da ce ga sharuɗa ka cika su ko ba ta aka ce ga alwashi ba daga baya ne duka yi duka suka rasa inda zaka kama suka je suka kirkiro eh, me yake da suna alwashi wanda alwashi ma ba su kama daidai ba fala budda lahu min al-itiyani biha fi waqtiha al-muhaddad laha wa al-kayfiyati al-kayfiyati ko al-kayfiyatu laha المكيفة لها بالجو المكيفة لها wa illam fa'al idan mutum bai haka ba zalika aw sarrafa fiha bi ziyada Auna naqasin yahillu bi al ba za ce masa addini zabo ba ai la budda wal uquba wa kullu ibadatin kana hadhihi halaha duk wata ibada wannan ya zama shine matsayinta la yajuzu an yanzura al-fardu fi ilaha bai yiwa mutum da shi alwashin yanta لأنها واجبة عليه لا بنذره بل بقبوله إياها والتزامي بعد الواشي تكامبا آه kamu ba شروطها ɗauka شروطها ne مثلا لا يجوز للفرد أن ينظر الصلاة الخمس إذا تقى الإسلام كو إذا قلت يا رجاش قام مسلمتي بقى الواشي با دام تعظم دولا كان صلى ديار إذا ترك الإسلام لأنها صارت واجبة عليه بمجرد اعتناقه للإسلام صلى تعظم دولي la bi nazarihi unzur kutubul fiqh nan da nan sai mu koma fiqh asabi'u na bakwai an dakhula fi tariqati tijaniyyati bi niyyati nazari shiga tariqati tijaniya wai da nufin alwashi laisa masharuda fi tariqati tijaniyya wani littafi a jawahirul ma'ani aka faɗi cewar ainihin alwashi ne ko kwaya ko din ko a ɗaya littafin da ba a gani ba inda aka faɗi cewar alwashi ne fi tarika ta tijaniya id laisa hada sharɗu mawjudan fi kutubi hal qadima wannan sharaɗi baya cikin littafanta na da mithlu jawahirul ma'ani wa ghayruha wa innama yujadu fi amsal kutubi shaykh muhammad al hafiz al jazairi littafin al hafiz al jazairi نزيل مصر وني بمصري can ya zauna ya samu ta kwana yana yanka karerai wa tijjaniya yana kara masu in yi ji an tuso su a gaba ta wannan kwana sai ka ga ya koma ya kare jiya ma ina wurin kakule kakule da cikin littafai na sai na tsinta wani littafi wani littafi nake nema na tijjaniya na neme shi na neme shi na yi gumi na fata na koma sai na tsinci wani wanda rabita ta rubuta akan riddan shehu tijjani da tijjanawa su ma sun yi rubutu wani dan ne haka a ba za ka kawo maka shi ba ba a gani wanda ka kawo wanda ka kawo eh to ban da shi wannan akwai dan ne? kansa akan tijjani ma ta yi shi na rabita malaman duniya sun zauna akan tijjani kashiri ne tijjanawa kashirai ne wannan ma bagari in ka na son ba ka kai wata fotokofi sai na maka tambayoyi a wannan in ka ci in ba ka in ba ka ci ba shi gina barmin kana a ban ban daukar littafi na daga yanzu ba wani mutum jiye je ta yi fotokofi ko iri na eh yanzu na so mai littafi na yi tashi daga hannun ko ji hannun mai rage hmm? eh. <laughs> ko dai kofi dan ya takwas ka yi ƙoƙari in ka shirya ina ga alama ga gila za ka tsira an shuka ka nazilu misra shine wannan shaytanin da ya koma in aka ritsa su aka da zai kirkiro kaza sai jefa musu shi ne ya ke jefa musu ai ka gani ka dubi daga burkina suka kama na gundi to mala sun dame mu shi kuma ya zauna ya karatun gashi na ya tafi din shi ko ina ya tafi ko ina tafi nasilu misra مثل مثل ذلك ذلك لانه كان مهزوما شي هو ابن جزائري با جزائري بن اصليبا هو ني يبي ني ا wannan za an samu jazairi na kiki da jazairi na banza to wannan na banza ne kamar da yake da ibn al arabi na gaske akwai Ibnu al arabi shi kan kana mahzuman an kada shi amma fadamati hujjaji homati aqidati salafi a gaban hare-haren ko bumabuman hujjojin ainihin masu aqida wa kana min ajli zalika saboda wannan ne yazidu ashiya sai je kara wani abu a dariƙa lam takun mawjuda shine ya kara wani alwashin fi kutubin tariqa at-tijaniyya wa yunkiru ashiya wasu abubuwan sai goge ta ah, wannan bai tabbatar bai inganta ba ita ma an mata tagigi da takariji mawjuda sabita fiha wanda akwai a cikin littafin su zannan min huwai ina tsammani an na zalika zuhu wa tariqatuhu wannan zai kwace shi da kasa min batashi barahini daga damkan hujjojin ansarul aqidatil sarafi nan he yanzu ya gama ba da hujja ko akan alwashi kai za a yi da kai duk da dai zai ka rike ba duka ka rike ba wanda alwashin ne kadai rige ya ja kwana kan shi amma dai ba laifi wa amma qiyasuhum jawharatul kamal ba shine na biyu ba hmm. ilzamu sani radduhum ala ilzam radduhum ala raddin kenan yace fa amma qiyasuhum jawharatul kamal qiyasin da suka jawhara bi salatil fad bi salatil jumu'ati fi adami jawaz qira'atiha wajen rashin halaccin karanta ta bi ta eh, ko bi taharati eh جواز قراءتها بطهارة ترابية فلا يخفى ما فيه من السقوط وما عبق إيني بنروش وانسو وضعف إدراك قائله درون فهمت من مغناشي لأنه لا يدل إلا على ما قررنا دم بينونا أبو سي أبو دم كتبتر من أن إيجاب الوضوء لقراءة جوهرة الكمال ce sabuwar تشريع جديد دوكات يصابها خارج عن شريعة الإسلام فإن صلاة الجمعة فرض ko? to kenan tijaniya ma ta zama farilla hatta za a kamanta ta da juma'a ah, tun da kiyasi a yana kiyasi ga wanda ya dace fa'ida kasu salata Ko in suka kiyasta salatin su alaiha akan sallar juma'a fa ma'ana zalika annaha faradun aidan ko ita ma ta zama farilla مثل صلاة الجمعة ومن فرضها أيضا وأوجه تاتا kiyasin da suka suka ce jauhara ba a yin ta da alwal da da tsarkin kasa kamar sallar juma'a kenan nan sun yi da jauhara farilla ce kamar sallar juma'a to ai waje tata ثم أنه لا مناسبة هنا بين صلاة الجمعة با علاقة كان صلى الجمعة وجوهرة الكمال فإن جوهرة الكمال كلام غير مشروع كو تلوكه الألسن صلى الجمعة أقوي سورة قبال سورة الجمعة المبتدعين كل يوم اثنا عشر أو أربعة وعشرين مرة ثم بإكمال الواحد إن أنت منهم بإمكان الواحد منهم أن يقرأها منفردا وأما صلاة الجمعة فهي عبارة عن أفعال وأقوال مشروعة لا تقام أصلا إلا في جماعة المسلمين مرة واحدة في كل أسبوع يتي نهر دولة أي دكتا أيك أساين ننفاسا يتي تو ولا أدري من قال لهم إن صلاة الجمعة ممنوعة ممن فرضه التيمم في مذهب مالك waye ice ba a sallar juma'a da taimama a matsaban maliku wanda mutum wajibinsa ne bai iya aiki da ruwa waye hana masa sallar juma'a a mazhabar malikiya a risala ko a muktasar fa inna salatal juma'ati sallan juma'a faradun alal ayani fa kaunul faradi kasance mutum shi kadai mutayammiman bi adamil qudrati alal ma'i ma'a sihhati tamma لا يسقطها عنه ولم يذكر الأئمة المالكية إن الجمعة ممنوعة ممن فرضه التيمم وإن إن أكفدونا كما أنهم لم يذكروا الوضوء في شروط صحة صلاة الجمعة حتى نخرج المتيمم حتى إن رام شريمي تيمم أو بعبارة أخرى من من فرض من فرضه التيمم ممن تجب عليهم الجمعه وسقطوا أيضا عن ذكر التيمم من الأعذار المبيهة للتخلف عن الجمعة بقى والنبا فمن أين جاء بذلك هؤلاء الجاهلون يا يذهب لديك إلقاء الخاص للخاص كو أنا كنت عنده إلزام التالي كو نعم ها إجاني هذه in an dawo sai an yi tambaya